ان هذا لهو حق اليقين tabbas wannan labarin da muka baka ya kai wannan manzo shine sakankan cewa na gaskiya wato yaƙini wadda babu kokwanto a cikinsa ko kaɗan